Ku nemi tashin tumbin giwa a YouTube sannan ku danna subscribe. Idan ya fito kuma ku haɗa da alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyon mu cikin sauki ba tare da kakkautawa ba. An daɗe ana fama da wannan cuta mai haɗarin gaske wato coronavirus. Hakan ya ɗaga wa ƙasashen duniya hankali. Wanda ya sanadiyan tirsasa su bincike akan ta ina ne cutar ta samu asali. a february wato watan biyu ga wannan sabon shekara 2020 hukuma ta amurka ta kama charles lieber wanda yake profeso ne a harvard university a department na biology chemistry and biological, biological science wannan profeso ya shahara wurin harkar sanin kwayoyin halitta da kuma abin da shafi chemicals da yawa wanda shine ake zargin ya haɗa contract da chinese akan wannan ciwo amma dai daga bisani an sake shi an kuma wanke shi akan cewa baya da hannu akan wannan cutar so allah ne dai ya bar makanshi musanya da hannun shi suka bashi ko kuma baya ciki wannan sai ubangijin talikai mu dai yanzu namu addu'a ne kawai allah kawo mana maganin wannan cutan domin cuta ne wanda kowa ya ittifaki cewa bala'i ne kuma jarabawa ce ga al'umman duniya gaba ɗaya mu Allah kawo mana ƙarshen wannan ja'iba da wannan bala'i idan kuma Allah ya kaddara muna da cikin wanda za mu tafi a wannan hanya su Allah samu cika da imani mu samu kyakkyawar makoma idan kuma muna daga cikin waɗanda za su tsira daga wannan cuta su Allah sa bayan tsiranmu mu mu yi ayyukan alkhairi mu mutu akan alkhairi mu tarar da alkhairi Ku nemi tashin tumbin giwa a YouTube sannan ku danna subscribe. Idan ya fito kuma ku haɗa da alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyon mu cikin sauƙi ba tare da ƙaƙƙautawa ba.